من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين كنا رحمة الله سبحانه وتعالى يكرب من كياوا وان أيكم ملا الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira mai inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to Allah mai iko da kudura da irada bai nufe mu da yin karatun ajiya ba sai a yau saboda waɗansu dalilai wato wanda kowa ya san su insha Allah za mu yi bayani a ƙarshe da izinin Allah wannan tafsirin da za mu yi a yau shine tafsiri na rufewa da izinin Allah subhanahu ta'ala sai kuma idan Allah ya tsawaita rayuwa wata shekara mai zuwa da fatan Allah ubangiji ya sanya mana albarka za mu tashi aya ne ta da uku, suratu ali imran bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب waɗannan ayoyi masu albarka Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana wato ikonsa da kudurarsa Allah yana ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan lalle Allah maɗaukakin sarki ya zaɓo annabi Adam da annabi Nuhu a matsayin wato zaɓaɓɓunsa annabawansa kuma manzanni haka nan wa ala ibrahima ya zaɓo iyalan annabi ibrahim alu shine family na annabi ibrahim annabi ibrahim mun san shi ya haifi ishaq ga isma'il ga su yaqub ga daga yaqub sai su uh, yusuf ga shi nan dai jikokinsa gaba ɗaya annabawa ne to allah su ma ya zaɓo iyalan annabi ibrahim wa ala imrana haka nan ya zaɓo cikin iyalan annabi eh, iyalan imrana gaba ɗaya zaɓo su ya fifita su alal alamina a sama da mutanen da suke a zamanin nan nasu kowane annabi da aka aiko shi ga mutane a wannan zamanin to shine sama da wannan mutanen babu wani makhluki da darajarsa ko girmansa ko ɗaukakansa za ta kai matsayin annabin da aka turo musu a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi sallama ne kawai annabin da aka turo wa duk mutanen duniya da ko ne annabi ana turo shi ga mutane da kuma zuwa ga wani ɗan yanki haka to wannan mutanen da wannan yankin da aka turo wannan annabin babu wanda ya kai shi daraja cikin waɗannan mutane shine an fifita shi alal alamina sama da mutanen da aka turo zuwa a wannan lokacin zurriyatan Allah ce zurriya ce ba'dha min ba'din dukkan su zurriya daya ce shashin su da shashin su wato bi ma'ana zurriyan annabi adam zurriyan annabi nuhu yayan ibrahim yayan ali imran din nan gaba ɗayan su dukansu zurriya ce wanda shashi ta min ba'abin daga shashi ne bi ma'ana aƙidansu ɗaya ne aƙidansu ɗaya ne aƙidan tauhidi da ta Allah da kuma watsi da nesanta da jifa da shirka shi ne aƙidansu kamar yadda Allah ya ce wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'dhin da za a tada maka munafikin zamanin annabi ibrahim aka maka munafikin zamanin manzo Allah aka maka munafikin wannan zamanin zaka gansu min ba'dhin ne kawai komai nasu iri ɗaya ne yanda ake zama na daɗin na zamanin annabi ibrahim suka zauna suka kitsa kutun kutunguila da makirci to idan aka ɗauko shi kaga yanda na yanzu suke kitsa nasu kace mitin suka yi ka ce zama waje ɗaya suke su yi shawara su yi mitin sai dai wancan ya bulla wancan zamanin wannan ya bulla zamanin annabi wannan ya bulla a wannan zamanin ba'dhum min ba'd salon makircin da hasadan su da kutungular su da kiyayyen ga musulunci da kiyayyen da addinin Allah da duk mai gyara to zaka same su ɗaya ne ba'dhum min ba'd shashin su ɗaya ne to haka nan ma mumudai mumunai wal muminuna al muminatu suma ba'dhum ba'd zaka sa muminin da idan ka ɗauko shi da muminin da yazo da muminin yanzu komai nasu zaka ka suma iri ɗaya ne al imanu millatun wahidatun haka nan ma al kufru millatun wahida wato kafurci tafarki ɗaya ne kawai haka nan ma imani shi ma zaka tarar tafarki ɗaya ne anan ana cewa zuriya ne shashinsu daga shashinsu ba wai blood relatives ake nufi dangantaka ta jini ba ne. a'a a ce zuriyan annabi nuhu ne zuriyan annabi su ne zuriya abin nan wata idan ka ɗauko daga annabi adam ɗin da yake annabi adam ne ya haife su duka da duk ƴaƴan waɗannan ne to zuriya ɗaya ce idan kuma ka ɗauko su wajen aƙida to su ɗaya suke kamar yadda manzo Allah sassala ya ce a hadisi na hannun an biya abna'un li khallatin mu annabawa mu wato kaman ƴaƴan ubanni ne ƴaƴan kishiyoyi ne amma dinuna wahidun a asalin addini da tauhidi da ta Allah manzo Allah ya ce dukkan mu aqidan mu ɗaya ne da sauran annabawa kamar ubanmu ɗaya ne a sanan amma mu ƴaƴan kishiyoyi ne ta ɓangaren kowanne da irin shari'arsa da Allah ya turo masa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan kowa Allah ya sanya masa irin shari'arsa da dokokin da zai bi a rayuwarsa amma a wajen tabbatar da Allah ɗaya ne aqidar su ɗaya ne wa ila adin akahum shu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa ila thamud akahum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa ila wa ila wa ila thamud akahum salihan qala ya qaumi ma lakum min ilahin ghairu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu Ta wannan tawannan ta Allah da tauhidi ɗaya suke amma kowa kuma da irin shari'ar da Allah madaukakin sarki ya bashi ina fata an gane ko to su duriya ce wanda babu hamin ba'din shakin su ɗaya ne da shashi daga shashi bi ma'ana wajen aqida aqidan su ɗaya ne dukkan su aqidan su na kadaita Allah ne wallahu shi Allah subhanahu wataala sami'un mai jin dukkan wanda yake bauta masa ne yake masa da'a alimun kuma yana sane da kowa Allah ce id qala ka tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam id qalat imra'atu imrana yayin da matan imrana tace tayi addu'a tace rabbi ya ubangiji na inni ni matan imrana ita ce hannatu sunanta hannatu ne asalin sunanta kenan tace nazartu laka ma fi batni muharraran ya Allah wannan cikin da nake dauke da shi to na maka alwashi na maka alkawari abinda zan haifa wa zan sarayar da shi zan ba da shi a sacrifice zan wato zan ba da shi yawa sadaka muharraran ya zamanto kawai in keɓance shi in ba da shi gaba ɗaya wajen yi wa addininka hidima da yi ma wajen ibada hidima ina fata an gane ko wato ya zamanto servant ne kawai na wuraren bautanka ba zan haife shi don kasuwanci ba ba zan haife shi don kaza ba zan haife shi ya zamanto custodian ya zamanto servant wato mai kula da wuraren ibadanka kawai alkawarin da na maka ya ubangiji na wannan ɗa'in ka bashi tafarkin da zan bashi kenan inda zan ajiye shi kenan ya zamanto muharraran wato um, ah, umba da shi gaba ɗaya ya zamanto mai hidima wa wurin ibadanka kama a ce mai gyara masallaci mai tsaftace masallaci mai karantar da al'umma mai jagoranci wa wajen bauta ya Allah wannan addu'ar da na da burin da na da alwashin da na ina roƙonka ya Allah fata ƙabbal ne. Allah ka karɓa mun addu'ata Allah ka karɓa mun ka bani ikon cimma burina innaka ya Allah kai min nan da nake roko anta samiu kai ne kawai mai jin kokin mutane al'alimu kuma masani ga irin halin da mutane ke ciki ana nan ana nan falamma wada'atha yayin da ta haifi abin da ke cikin nan nata sai ta ga ɗan nan abinda ta haifa ɗin nan sabanin abinda take zato domin ɗa namiji ne mai wannan aiki ita kuma a zatonta a kyautata zatonta ɗa namiji za ta haifa domin shi ne wanda yake jagoranci a wajen bauta shi ne wanda yake lida shi ne wanda yake iya irin wannan hidiman Shi ne mai zama a masallaci ne mai zama a wajen bauta ya hidima wa mutane amma mace ba za ta ba zai yiwu ba ta rika cuɗanya da maza to yayin da ta haifi abin da ke cikin nata ta kalla sai ta ga ya mace ce qala sai ta ce rabbi inni wa tuha unsa ta ce ya Allah gashi na haifi ya mace na haifi sabanin abin da nake zato zan haifa ita ne take gaya ma Allah abin da ta haifa alhalin wallahu a'lamu ai bima wa Allah ya fita sanin ai wa ya haliti yarinyar tun tana ciki wa ya kaddara halittan ta a mace? to he tace he Allah ya ce tana bani labarin abin da ni na fita ma sanin menene ta haifa din yace qala tace ya Allah inni wada'tuha unsa gashi na haifi wannan cikin fa ya mace ce wallahu a'lamu alhali shi Allah ya fi ta sanin ma wada'at abinda ta haifa din me complain dinta? saboda walaysa dhakaru kal unsa saboda namiji ba kaman mace bane namiji bai daidai da ƴa mace abinda take burin ta bashi ya zamanto mai hidima ma ɗakin Allah to aikin maza ne sai gashi mace ce kuma alhalin mace ba za ta taba daidai da namiji ba ƙur'ani ma ya tabbata. Eh, amma kaga da yake turawa su da yahuda suna so sai sun fidda mace su sa mata girman kai sai suka ce what a man can do a woman can do ba a tsaya a nan ba sai aka ƙara zuka ta kuma even better tura suka faɗi wannan mu kuma a hausa kawai su ma duniya suka ce kallabi a tsakanin rauna kawai mana ba irin ta kenan tsakanin rauna kun gani ana danya kenan ina kallabi a tsakanin rauna shi yasa kake gani ana fitowa so ba matan arewa wata ƙungiyar mata wata ƙungiyar kaza daga nan ake ta samu wasu ma ai za ta iya sanata za ta iya zamanto yar house of reps ai mace uwa ce akwai tausayi akwai rahama sai ga sunan ba barayi irinsu in dai a na najeriya ne ba barayi irinsu ina ji akwai wanda ta yi fenti na miliyan nawa wata yar house of fresco ko ita ne mata shugaba a wajen ga wata da ake fama da ita na mai din nan ga wata wanda ta sayi jirgi ga wata ga sunan a ba mu gani maza sun kasu dama maza ba su bane masu haihuwa in kana neman mai tausayi mai mai kaza sai mace sai mace kaza kaza ana ta zuga za a bullo ta nan sune rahama ina fata an gane ko to haka za ka zara. a sai ta ce walaisa zakaru kan gaskiya idan mutum ya on the line wannan kalman walaisa zakaru namiji baya taba zamantowa kaman mace mace ba ta taba zamantowa kaman namiji idan kai on the line wannan kalman ana nuna maka mace yadda Allah ya halicce ta da neconta da tunaninta da hangen nesanta da haƙurinta da ɗabi'unta da halayenta ba sa taɓa zama daidai da namiji saboda haka in kana zaune da ita ka yi haƙuri da ita komai nata kaga ya gagara ka yi haƙuri haka Allah ya halicce in ba waɗansu ɗabi'u ba ne wanda suke immoral wanda sun saɓa wa tarbiyya da musulunci ina fata an gane yanda kai zaka ba namiji umarni ya maka kaza sau ɗaya ya maka to mace wataƙila sai ka ba ta sau goma domin me laisa zakaru kal unsa kai hakuri ka rika fassara ta da wannan ina fata an gane ko mace gurguwa shawaran da shawaran da zaka kawo taƙi ta zo kuma ta bina ta din ta ga feluwa eh kai hakuri da ita ka domin wa zakaru kal unsa abinda zaka dora namiji yayi ba za ka ɗora mace ba ka yi haƙuri saboda walaisa zakaru kal'unsa yadda namiji zai fafata a waje ya nemo abinci ya tsaya ya kafsa a yi abun nan idan mace ce a ita aka ce ta zauna a gida ita ya cancanta a ciyar ita kar ta fita me yasa aka ce namiji ya fita ita ta zauna walaisa zakaru kal'unsa komai ka rika aunawa da wannan kawai da ɗabi'unta da halayenta duka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai hakuri haka Allah ya halicce ta in kace sai ka mi da mace ta zaman to tamkar namiji to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a rabu ne sai dai a rabu kawai yace ita da haka ake rayuwa da ita da haka ake zama da ita da haka ake jin daɗi da ita har ta mutu ta koma ma Allah a karkace din kawai a karkace din kawai shi yasa kaga he ka ɗebi guda hudu suke zaman zamanto musulunci ya halatta maka zaka iya ɗauko hudu ka zauna da su aka iya ɗauko hudu ka zauna da su saboda aka komai ta ka yadda ba daidai ba ne gado in aka zo rabon gado shi ma wal an yi la'akari da walaisa zakaru kal'unsa dole sai an ba ta ha. rabin abin da za a ba namiji gado da koma da komai Allah abin ya rufa mana asali mutum dole ya haƙuri wa inni sai nita matan imrana ɗin bayan ta haifi yar atake mai tace wa inni ha maryama ya Allah na sanya mata suna maryam wannan yana nuna a ran da ka haifi ƙyama kana iya sa masa suna ya yace ni na sa mata suna maryam in ji wace ce mahaifiyarta annatu kenan matan imrana ko ba haka ba sannan bayan ta mata wannan ta sanya mata suna ta ce wa inni u'idhuha Habika? ya Allah ina nema mata tsari daga gare ka ka kare ta ita Maryam din tun tana jaririya wa zurriyataha da abinda za ta haifa in ta girma nan gaba ta yi aure da abinda za ta haifan ma duka ka kare mun su mina shaitanir rajim daga shaidan tsinanne la'ananne ka kare musu su duba wani irin long time planning mama wani long time addu'a tana jaririya yanzu ta fado tsumman goyo amma an mata addu'a kuma ta mata addu'a har ta ita din Allah ya kare ta ya kare ta ya kare ta ya kare ta har ta girma ta zamanto uwa sannan abinda za ta rika haihuwan su ma Allah ya kare su ya kare su ya kare su duk abinda za ta domin an ce da zurriyanta kun ga da ƴaƴanta da jikokinta da tattaɓa kunnanta da tattaɓa kunnan jiko duk dai ga sunan kawai a yi ta gangarawa kawai duka uwa ce ta yi mata wannan addu'a daga ranar da aka haife ta kare su mina shaitanin rajim daga sharrin shaytan wato arrajim ne la'ananne ina fata an gane ko to yanzu ita dai tana ganin burinta bai cika ba burinta bai cika ba saboda ɗa namiji take eh, kyautata zato za ta haifa ta je ta ajiye shi kai ya zamanto mai hidima wa addinin Allah subhanahu ta'ala da kuma kare dakin eh, Allah wajen bauta wa Allah to duk da haka dai ta ta nuna damuwa ba ba ɗa namiji bane mace ce amma duk da haka fata qabbala rabbuha sai Allah ya karba mata wannan yar ya karɓa mata yar bi qabulin hasanin Allah ya karɓe ta kyakkyawan karɓa. Allah bai nuna don ba namijin bane kuma ba zai biya mata burinta ba hmm, sai Allah ya karɓi Maryam ɗin kyakkyawan karɓa. sannan wa ambataha shi Allah ya tarbiyantar da ita nabatan hasanan kyakkyawar tarbiyya duba a zamaninsu an ce zamani ne na alfasha zamani ne na zinace-zinace shi ya fi yawa amma ita ina take fita ninta bazan min ahliha makanan ta kan fita daga garin gaba daya ta je can gabashin garin wata min dunim hijaban ko ta je ta zauna can ta gina wata bukka ta killace kanta a wannan wajen banda bauta wa Allah da kame kanta ta ta yi isolating kanta ta nesantar da kanta daga cikin uh, abunan corrupt abinan society na alfasha da mai ita ta koma can wajen gari tana bauta wa Allah cikin wannan bukkan nata ta ɗebi ɗan ɗan guzurinta da ɗan abinci da abin da za ta ci ta je ta wuni a wajen ta yi ta bauta wa Allah ta killace kanta kamar yadda dawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ya ɗebi abinci ya tafi garu garu hira'in shi ma yaje can ya zauna ya tabauta wa Allah subhanahu ta'ala ya fidda kanshi daga cikin society na Qurayshawa wanda ba a san kawai banda shaye-shayen giya da zinace-zinace da kisan kai da mu'amala da riba da waɗansu munanan halaye manzo Allah shi ma sai ya fidda kanshi ya je kogon hira wani sa'a ya je ya kwana uku na can yana bauta wa Allah subhanahu ta'ala to ita ma Maryam haka take ita ma kun ga addu'ar dai uwar dai ko a haka ba shi ne yake bin yanzu ga ta ta girma tana zare kanta ta je can tana bauta wa Allah ba ta zama cikin wannan eh, society wanda yake wato marayanta wanda yake ya kazance sosai ya kazance to a lokacin ne ma mu duba fa lokacin da take killace din tana bauta wa Allah fatama sallalaha basharan sawiyan ko sai kawai ga wani ɗa namiji kawai kakkarfa lafiyayye ya bayyana mala'ika jibril ya je mata a sifan namiji me ta fara yi a uzubin rahmani ninka in kunta tafiya Allah tsare ni daga gare ka in kai mai tsoron Allah ne ka bar nan kun gawa in ne ku uizu hadin kenan wa zurriyata ha mina shaytani rajim ita ma da ta girma ta furta tace Allah tsare ni daga kare ka ban da kai in kunta take in kai mai tsoron Allah ne ka bar nan kawai ina fata an gane ko ku duba kuma da ta dauki ciki tace ya ni mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya tace ya Allah ina ma da na mutu ma kafin ungara na makamanciyar wannan inda zan dauki ciki ba tare da miji ba Ke dama na mutu dama na mutu ina fata an gane Allah bin ya rufa mana fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin Allah ya karba mata Maryam bi ma'ana sannan kuma wa ambata nabatan hasanan Allah ya kula da tarbiyyanta ya kare ta daga dukkan wata alfasha da kuma sharrin shaitan wa kaffalaha zakariya sannan Allah ya bar Maryam ɗin a hannun annabi zakariya ya rene ta kafi shine wanda zai kula da menene zai kula a zai zai kula da rayuwarta gaba ɗaya rika sa ido da tarbiyyanta da kulawa da ita sai aka ɗauko annabi ne ma Zakariya. aka aje maryam a hanishi shi aka ce da ita can mahaifinta ya rasu sai zakariya ya ɗauki ɗawainiyar kulawa da ita da tarbiyyantar da ita to zakariya ya ajiye ta a masallaci kofofi guda bakwai ko takwas kullum dukkan sai zakariya ya kukkulle su sai ya bar kofa ɗaya ta nan yake shigowa irin rihaban masallaci kamar masallacin a ce rihaba na kawai ya ajiye tana kulawa da ita kun ga dai tana zaune dai cikin wajen bautan inda da take burin ɗanta ya zauna a eh, ɗan da za ta haifa ya kula da wajen sosai to sai gashi maryam ce ta zauna a wajen shi kuma zakariya mai lura da ita duk lokacin da ya motsa ya dan fita ya zaga ya zaga idan ya dawo sai ya shiga ya je ya duba ta yana sa mata ido kun ga tarbiya na uba kenan kullama da kala in ka ji kullama abu ne da yake maimaituwa repeatedly haka kullama duk lokacin da zakariya da kana alaiha zakariya ya shiga inda take don ya ganta cikin almihraba ko cikin haraban masallaci wajen ibadansu din inda ya ajiye ta duk lokacin da zakariya ya shiga don ya ganta ya ga halinta da yanayin da take ciki waje da inda hariska sai ya same ta da wani abinci wato rizkan dinnan shine fruit ɗan itace daban-daban har ya same ta da su sai ya same ta da ‘ya'yan itace fresh sabon tsinka ga sunan kawai sai ya same ta da na rani ya samu ‘ya'yan itace tare da ita da damina a lokacin da ba a samun irinsu da damina sai a rani sai lokacin rani sai ya same su a wajenta tana cin su fresh ga sunan sabon tsinka ba wai alaman manukawa ba ne wanda ba a samun su da damina sai da rani sai ya samu tana ci da damina lokacin kuma ranin ‘ya'yan itacin da ba a samun su lokacin ranin sai da damina sai ya same su da ita kuma su ma ga su be fresh ha ai ba lokacin mangoro ba ne a maryam yanzu ba lokacin gwaiba ba ne yanzu ba lokacin kaza ba ne ya aka yi na same shi da kaza catto haka kowane season sai a samu ‘ya'yan itacin da ba a samun su a season ɗin a wannan lokacin hai a samu ita duk duniya ba inda suke sai wajenta kuma ga su sababbi tana ci wanda ba a samun sa da damina sai da sai a samu gasu kuma a tile a gabanta tana ci kai ku duba wannan abu fa ba sau ɗaya bane ya gani ba sau biyu bane ba sau kullama duk lokacin da ya shiga ne sai ya samu wannan ranar da sai ya ɗan daure ranar da abun ya kure kala sai ya ce ni kan ba ya maryamu anna laki hadha wace kawo miki wannan ne ta ya ake kike samu wannan domin shi zakare in zai fita kulle duk kofofi ba ta fita ba ta yawo a nan din ya killace ta amma ya aka yi mai labari ta ya aka yi kike samun wannan ya maryam kada ta ce huwa min gadi? wannan daga Allah ne yake zuwa mu idai ana ajiye mun shi an daga Allah ka san shi Allah in ya tashi azurta ka zai azurta ka a lokaci da baka tsammani ina fata an gane ko inna Allah yarzuqu man yasha shi Allah yana azurta wanda ya so cikin bayinsa bi ghairi hisabin ta yanda shi baya tunani shi ba wannan baya tunani zai azurta sai shi ina fata an gane ko yanzu wani yana nan yana ganin arzikin shi da ya je ya school ya gama university ya gama komai musamman ma yayi kasan waje yayi kaza kaza shi yana ganin da yayi wanda yayi arziki ya samu aiki to sai ka samu shi kuma wanda bai din ba shi ya samu kuma wanda ya fi naka kuma ya ɗauko ka kana zuwa kana kana dudduba masa wuraren abin nan din shi wuraren kuɗin shi wani mai ce kai zo nan accountant da Allah buga mun lamba kaza da kaza da Allah nera nawa ne ka ce totsa ko alifu shi bai karanta ina fata an gani shi kuma gashi nan dukiya mai ɗin biya ma mala ga lauya ya zo ya sunkuya masa accountant ya zo ya sunkuya masa likitan shi daban yana zo yana sunkuya masa eh wa of police zo ya ta gaishe shi haka zaka yarzuku man ya sha'u bi gairi hisab Allah faɗo yana azurta wanda ya ga dama ba tare da ana tunani ba mu ne in a tunaninmu ne sai ga dan mai kuɗi shi ne dace yayi yi kuɗi kawai Dan talaka shi ya yi tarama haka bai gaji arziki ba ke to shi Allah ba haka ba shi yasa kullum zaka ga masu kuɗi irin kafirai ɗin suna dictating wa Allah wanda ya dace ya yi kuɗi da wanda ya dace a aiko ba wai wani da wani ba shine Allah yake ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ya fi ku sanin a hannun wa zai sanya sakonsa to wato wannan abin amsan da Maryam ta bashi ai Allah yana azurta mutum wanda ya ga dama cikin bayansa a lokacin da baya expecting a lokacin da baya tsammani to sai Zakariya sai ya ga ai shi ma yana da wata damuwa ha tunda lokacin da rani an samu ƴaƴan itace to shi ma yanzu lokacin haihuwa ya wuce masa he is dry ina fata an gane ko shi ma yanzu fa ba a haifan masa shekarun haihuwansa sun kure matan shi ma ba ta haihuwa juya ce ba ta haihuwa to sai ya ga ah, a lokacin da ba, ba a samun ‘ya'yan itace Allah ya kawo su to ai wanda yayi wannan iko yana da iko shi ma ya kawo ɗa a jikin matan da ita ma ba ta haihuwa wannan sai motivating nashi ya encouraging nashi ya ga a ah, tunda Allah yana da iko ya ka abu ba a season din shi ba ya ka abu ba a lokacin shi ba gashi lokacin rani ko ina a kekashe an kawo ya Allah ya fidda ƴaƴan itace fruit fresh ina jin zai iya fidda ɗa fresh daga jikin mata ta ke kashashiya da ba ta haihuwa kawai abin da ya zo masa a mayan kenan kai to shi kenan ce to tunda abin haka ne ba ya yi tunani sai ya yi takin decision kawai hunalika da'a hunalika da'a zakariya rabba rabba hunalika da'a zakariya rabba قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبا إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله نبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا عاقرا قال كذلك قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار sai Allah madaukakin sarki ce hunalika da'a zakariya rabba in ka ji hunalika at that very moment kawai a take a lokacin kawai sai zakariya kawai sai ya shiga masallaci kawai ya alwala kawai hunalika da a zakariya raba a take kawai zakariya ya fara addu'a kawai shi mai daga hannu qala cikin addu'an nasa yace rabbi ya ubangiji na habli min ladunka zurriyatan tayyibatan ka bani zurriya tsarkakakkiya kamammiya daga gare ka ya Allah innaka ya Allah kai din nan sami'un du'a mai jin addu'an kowa ne to ya Allah ga kokon barana ka bani zurriyatan tayyibatan zurriya tsarkakakkiya tsaftatacciya nagartacciya natsatsiya kai mai jin addu'a ta ce ya Allah atake fanatatul mala'ikatu kawai yana addu'ar alfa'u kawai fa'u eh, tufidu ta'atif atake kawai yana gama addu'ar fanatatul mala'ikatu sai mala'ika ya kira annabi zakariya wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah kun gani ko in kana neman bukata a waje Allah yanzu ka ga result kai alwala ka je kai sallah ka roke shi bai ka bi wani surkulle ba ko kuma ka shafa wani ruwa ko menene a ce kawai za ka yi abun nan kawai qa'imun yusalli a lokacin da mala'ika ya kira shi mashi albishir yana tsaye yana me sallah sallan me yasa yayi ta don ya roki me Allah bukatansa a ina yake sallan filme rabi a cikin wurin bautan mala'ika me yace annan lahayu bashiru ka yahya Allah yana maka albishir da ɗa sunan shi ya rayayye mai rayuwa ma shi wannan yayan bari ma ka ji kwalitis ɗin shi tunda kace zurriyatan batan ne Na daga cikin kwalitis ɗin shi musaddiqan da kalimatin min Allah mai gaskata kalmomin kalma ce ta Allah wa sayyidan zai to shugaba wa hasuran kamamme mai mutunci wanda ba dan alfasha ba ba dan niga ba ba dan daba ba ba dan solution ba tunda yace zuriyatan tayyibatan ne in addition kuma wannan biyan za mu bashi annabci sannan minas salihina yana daga cikin nagartattun bayi ku ga abubuwa nawa ne bai ce rabbi habli min ladunka zurriyatan ba kawai ya Allah ka bani da ka bani da a'a ya Allah ka bani da nagartacce kake ya Allah da Allah ya tashi bashi dan makatan kakan samu dan ma kana murna ce to gashi na samu Allah ne ya san ko ya rayu ko ya mutu ko ya abin Allah ya kira dan ma Yahya Allah ne ya sa masa suna mai rayuwa kaga Allah ba shi garanti Yahya zai lasting zai girma lasting yayi lasting har ya tsufa kaga akwai natsuwa da wannan sannan kuma an ba shi musaddiqan bi kalimatin min Allah mai gaskata kalman daga kalma ne daga Allah subhanahu wataala wa sayyidan zai zama to shugaba ba kwashi kwarabba kawai ma a cikin irin matasan nan haka sannan wa hasuran kamamme katangantacce wanda ba zai ja maka kunya ko abin magana ba na tsantse sannan wa nabiyan za mu ba shi annabci sannan minas salihina cikin nagartattun yaya zai kasance zakariya sai ya ji abin kamar a mafarki an yin annabi ibrahim yadda na marudu ya ce rabbiyar lazi yi wa yumitu da ya gaya jifitin na marudu har allah mai da kasan da ya ɗebo ma abinci sai ya da yana so ya ce ah wannan abun fa rabbi ari ne kaifa tuhil mauta mana Allah nuna mu yadda kake halittar haka to shi ma annabi eh, zakariya Allah ya ce a ah, har an masa albishir ta ah, gaske ne ko mafarki nake yi rabbi anna yakunu li gulam ka duba zai ja da Allah eh? irin surprisingly yace Allah ta ya za a yi in samu dani gashi an ce mun zan samu ɗa ta ya za a yi mahon same shi ne ko wa kad balaga min kibaru gashi girma ya ya kai ya baro wa mar'ati atir matata kuma juya ce ba ta haihuwa mala'ika ya ce masa ya yaf'alu Allahu ma yasha'u kawai haka Allah yake aikata abin da ga dama zaka same shi <laughs> rabbi ji alli aya Allah nuna mu wani alama ina fata an gane ji alli aya nuna mu wata alaman da zan gane matata ta dau ciki da gaske ne wannan zan haihu za ta haihu kana ayatuka Allah tukallima an-nasa talaqata ayyamin illa ramza e eh, alaman matanka ta dau ciki zaka ga ka kasa magana da mutane na kwana uku magana za ta yi season za a ɗauki magana daga bakinka ba za ka iya magana da mutane ba illa ramzan sai nuni da me sai nuni da hannuka haka kawai ina fata an gane ko ya ran da ka ga magana ta ɗauke maka na kwana uku to alama ce wannan abun ya tabbata kuma da izinin Allah amma wajen ibada da bauta Allah da salati da tasbihi fa wazkur rabbaka kaseeran nan kan bakin zai budu in yazo salati da tasbihi da girmama Allah wasabbih bil ashi wal ifkar kaje kana tsarkake Allah safi da safi da yamma da da maraice wannan iya inda kissan annabi a zakariya ta abin nan yanzu a ci gaba kuma da kissan ita maryam din yanzu ita ce za mu tashi baɗi ke Allah ya raya in Allah ko bai tsawaita ran ba ku ku yi makin ku ce ma wanda zai zo ga inda za a tashi gashi nan aya ta nawa to alhamdulillahi sai jawabin rufe tafsiri a takaicen takaicewa da zamu yi na wannan shekara mai albarka da farko dai bayan godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda ya azurta mu ya tsawaita rayuwarmu ya ba mu lafiya na halartar wannan wata mai albarka watan ramadana wanda har Allah ya nuna mana lokacin da za mu rufe wannan tafsiri a yau muna ashirin kenan daidai ko a ramadana ta shekara ta dubu ɗaya hijiriya wanda ta yi daidai da shekara ta dubu biyu miladiya muna gode Allah subhanahu ta'ala bisa wannan ni'imar da ya mana muna kara yabon Allah yabon da wanda ya cancanci zafin Allah da girman Allah da darajarsa a da farko dai nasihan da zan yi a game da abin da ya faru jiya na tashin bama-bamai guda biyu wanda ɗazu kuma wani ya tashi a kano ɗazu-ɗazun nan wani ya tashi a kano ba a wuce awa ɗaya ba da wani abu to abin da ya faru na jiya dai mun san a wajen rufe tafsirin babban shehi Sheikh Tahiru Bauchi wanda ya je rufe tafsiri bom din na aka sashi a wannan wajen sannan na biyu kuma wanda shi Janar Buhari ya zo wucewa aka bi shi Allah madaukakin sarki ya takaita abu da bai taba babban shehi ba ko bai taba shi Janar Buhari ba amma waɗanda suka gefe sun halaka to abinda nake so yan uwa su gane shi a wannan wata mai albarka da shi malam ya je rufe tafsirin shi sheikh Tahir usman bauchi ya je rufe tafsirin shi cikin wannan wata mai albarka kuma rufe tafsiri na alkur'ani mai girman gaske kuma a inda yan uwa suka halarci rufe wannan tafsirin yan uwa musulmai kuma suna ɗauke da azumi a bakinsu to muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan ta'addancin da aka mana da aka mana aka yi wa al'umman musulmi aka mana a wannan ƙasan Allah maɗaukakin sarki ya tona asirin waɗanda suka aika waɗanda Allah ya karɓi rayukansu kuma Allah ubangi ya gafarta musu ya karɓi shahadansu sannan harin da aka kai wa malan da shehi hari ne ga addinin musulunci gaba ɗaya za mu ce wani hari bane haka kawai hari ne ga musulunci aka kai kuma Allah maɗaukakin sarki ya karya makiyan addinin musulunci Allah ubangiji ya kare al'umman musulmi a duk inda suke Allah kare mana mu ya kare mana mutuncinsu sannan hari ga shi ma shugaba a abullan janar buhari shi ma hari ne ga musulunci hari ne ga al'umman musulmi sannan kuma kar wani ya zata cewa don yana wani fati wancan fati wannan fati wannan dan siyasan da yake da wannan tunani shirmamme ne hari ne ga kawai mu musulmi ne gaba daya da shugabanninmu na musulmi kuma na arewa saboda haka mu rika zama da irin wannan tunanin hari ne ga musulmi hari ne ga shugabannin musulmi hari ne ga al'umman musulmi hari ne kuma ga malaman musulunci ko muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya rugurguza duk waɗanda suke cikin wannan suke da hannu a cikin wannan al'amari Allah maɗaukakin sarki ya tona asirinsu, ya isan mana sharrinsu, muna tawassuli da da azumin da muke da zama da muke a wannan masalaci da waɗannan kwanaki masu albarka domin ta'addanci ya kai matuƙa a fuskanci al'umman musulmi cikin wannan wata mai albarka a inda ake neman kusanci ga Allah ake tuba ake neman rahaman Allah a zo a musu irin wannan ta'addanci ba za mu taɓa yafewa har abadan abada duk wanda yake da hannu Allah ubangi ya tozarta shi ya gama da shi abu na biyu ya ɗan wana musulmi na Kano dai ba mu ji barnan da yi ba amma shi ma din muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya takaita Allah ubangiji kuma ya tona asirin su ya ba mu zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan bala'i jarabawa ce da Allah ya turo ta zamani ne na fitan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fitina za ta tason ma al'umma wata rana daga cikin alamun tashin kiyama za ka ga fitina idan ta ɗauro ta dunkaro musulmi za ka ce wani irin yankin dare ne mai duhun gaske zai zo ya faɗo wa al'umma musulmi ya yi abin da zai Allah ya yaye shi wanda zai ɗauro bayan wannan zai ɗauro ne kamar baƙin wani duhun dare duk musulmin da ya hango shi yana zuwa kowa sai ya ce wannan kan ba zan tsira ba sai Allah ya tsiratar da wanda ya ga daman tsiratar da su sannan kuma Allah ya bar waɗanda ya ga daman bane su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki sa duk irin waɗannan fitinun da suke lankwame rayukan al'umman musulmi na wannan ƙasan da nahiyar tamu arewa da kuma sauran kasashen musulmi na musulunci Allah maɗaukakin sarki ya karɓe su a kyakkyawan yanayi na shahada Allah sa can inda Allah ya ɗauke zuwa gare shi ya zama to ya fi musu na, masu kuma haɗa su Allah ubangi ya tozarta su wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani zamani zai zo za ka ga wane ya kashe wane wannan ya kashe wannan da za ka zo ka rike wanda ya kisa ka tambaye shi ka ce don girman Allah waɗannan bayin da suke shimfiɗe cikin jinin nan wanda kai ne ka kashe su gaya mana abin da ɗaya daga cikinsu ya maka zai ce wallahi bai sani bai ma kansu ba bai ma taɓa ganinsu su ba ballantana ma har ya ce akwai wani haƙƙin shi a wuyan wani su in ma da za a ta da su a tambaye su wannan da ya kashe kuɗin nan me kuka masa za su ce wallahi tallahi ba mu san abin da muka masa ba shi ma ba taɓa ganin shi ba manzo Allah ya ce wannan lokacin yana zuwa shine muke fara gani a wannan lokacin amma Allah a bisa ikonsa idan ba inna ma al-usri yusra ba wani tsananin da yazo ya taba tabbata ba wani saukin da yazo ya taba tabbata ba tare da jarabawa ba Allah ubangiji ya yaye mana muna roƙon Allah ya sa ba zunuban mu bane ba rashin kirkin mu bane yake jawo mana waɗannan abubuwa Allah kada ya kalli rashin kirkin mu da zunuban mu da bujirewan mu rahamar sallulle mai fa’i ne Allah lullube mu da ita nasiha ta biyu alhamdulillahi wannan wata mai albarka da muka azumce shi har yau din nan ya koya mana darussa masu ɗimbin yawa darasi ne jami'a muka shiga makaranta muka shiga wanda ake kwana talatin daidai ko ashirin da tara a yi graduation a fita daga jami'a jami'a ma'ananta da kalman larabci shine matattara ta wannan watan jami'a ne domin matattaran alheri ne matattaran gafara ne matattaran rahama ne na Allah matattara ne na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala matattara ne da ya koya mana abubuwa masu ɗimbin yawa ya koya mana azumi da juriya akan azumi har na tsawon kwana 29 zuwa 30 da izinin Allah duk wanda ya yi azumin nan da yardan Allah da neman ladan Allah ina jin har kwana 30 to yi sau biyu a mako ba zai gagari musulmi ba ka ce dai ka zaɓi litinin alhamis kawai za ka tsaya a kansu za ka rika yi a rayuwanka to ina jin ba za su gagara ga wanda dai aka ce har ya yi kwana talatin yana yi wani ma za ka ga in ya tashi ɗin haika ga kawai ya tashi ya ji kiran sallah amma duk da haka ya ɗauka a haka a ce interval nan kwana uku kana cin abinci ya ba da kwana ɗaya ina jin insha Allah idan muka tsarkake niyya muka nemi yardan Allah a ƙarshen kwanakin da suka rage mana ya tabbatar da mu akan azumin nafila da izinin Allah za mu iya mu iya sanin falalan nafilan nan fa annabi sallallahu ce shekara 70 tsakaninka da wutan jahannama in kai za a raba ka da ita za a nesantar da kai wutan jahannama inda mutum zai tafiya da abin hayayi shekara saba'in yana tafiya distance din ba kaɗan ba to haka azumi guda ɗaya na nafila zai nesanta ka daga wutan nama. ina ga wanda aka ce ya rike wannan rayuwarsa gaba ɗaya abu na biyu wannan wata mai albarka ya koya mana tsayuwan dare akwai yan da suke haɗa karawihi su yi su zauna su jira hajjudi kuma a yi wajen awa hudu waɗansu suke suna sallah na tarawihi daban na hajjudi daban ko bayan liman ba a tafiya to ina je Allah na tuba mutumin da zai tsaya awa hudu duk yawan mintunan da ake ba sallan isha'i minti biyar ne zuwa bakwai maximum sallan al'asar sallan magariba sallar asuba dukkan su ba wanda za a kai minti goma ta ya za a yi hamsu salawar su gagare mu ta ya za a yi mu ba na filfilu na filfilu mu ba su iri wannan muhimmancin mu yi awa hudu muna tsaye mu yi awa bibbiyu a tarawihi muna tsaye na wajen wata daya sannan mu zo mu kara waɗansu awoyin a goma ƙarshe wanda ya ba da awa hudu a dare kullum a dare ke barwa ta ya za a yi misali minti hamsin a rarrabe a su ba minti goma a zahar minti goma la'asar minti goma magariba goma isha minti goma ta ya za a yi su gagare mu waɗannan nafilfilin dukkansu da muke ba su kai ba su kai sallan magari eh, sallan menene sallan asuba raka'a biyu ba fa daraja da lada dukkansu da muke yi ku duba shafa'i da wuture kai manzo Allah ce khairun minad dunya wa ma fiha shafa'i da wuture kawai sun fi duniyar nan da abin da take dauke da ina ga ita asubar da za a mata raka a biyu ya ɗan wani musulmi wannan wata ya zama to ya koya mana azumin nafila mu daure a kai ga yadda waɗannan da suke jiya jiya ɗin suna zaune suna murna suna magana ajali ya zo ya tarar da su ba mu wuce haka ba ba mu wuce wannan abu ya same mu ba wani wucewa ya zo yi kawai abu ya ritsa da shi ka zaman to mai guzuri kawai tunda Allah ya kawo mu lokacin irin wannan mutuwa haka fitar wani abu za a ajiye ya lamba mai rayuka wanda kai baka fi karfi ba ban fi karfi ba ya zaman to kullum muna guzuri da walahiran guzurin mu a hannu mu rika tafiya da shi tun inda muka samu opportunity wannan azumi ya koya mana nafifi na azumi ya koya mana kula da salloli kamsu salawat da kuma su. wannan wata ya koya mana haka watan nan ya koya mana ciyarwa tsakani da Allah an rarraba abinci babu iya. da faffe da wanda ba da faffe ba an rarraba kuɗi ‘yan uwa ko'ina sannan an rarraba ya duka an yi alheri matuka. to kada mu yadda kuma mu ce sai wata ramadana za mu rikai wannan ga wanda Allah ya tsawaita rayuwar shi idan ka wa mutum ɗari kana turuwa suka samu to aƙalla ka rike mutum goma goma goma a rayuwarka kana musu kafin wata ramazan din ya takaice dai kana taimaka kullum a same ka haka mutum ɗaya in ka ce da shi rahama ce ɗaya in ka tufatar da shi rahama ce ɗaya in ka ba shi abin sha rahama ne ɗaya in ka kula da bukatan shi rahama ne mu kula da wannan sannan kuma wannan wata mai albarka ya matso da mu ya tara mun ji magana na Allah subhanahu wataala mun ji abin da ke haram mun ji abin da ke halal mun ji abin da ya dace mun ji abin da bai dace ba mun ji waɗanda Allah yake zaman lafiya da su mun ji waɗanda kuma Allah yake zaman menene uquba da tsanantawa a gare su mun karanta mun ji hanyoyin da zaka samu aljannan a saukake mun ji kuma hanyoyin da in kai kuskure zaka je wuta mun ji kuma hanyoyi na lalama na zaman lafiya da Allah mun ji kuma ta inda in ka tabo Allah Allah shi ko yace ba zai kyale ka ba alqur'an nan kar mu nade shi daga yau mu ce an rufe mun aje shi sai baɗi a zalikal kitabu la raiba fihi ne hudan lil muttaqin akwai alkhairi wajen karanta shi sabo kasusuwan da aka yi na fassara ka rika bi suna nan an buga na wata sura wata ila da mu yi ba wani malami yayi su ɗauko kasa ɗin shi ka riƙa akwai alheri wajen lizimta alkur'ani lizimtan shi akwai alkhairi da biyan bukatu da matso Allah akwai alkhairi wajen karanta ƙur'ani domin shi ke tausasa zukata ya sanya musu rahama da tausayi Ne santan ƙur'ani yana sa zukata su kekashi sannan abu na uku idan al'amari ya taso mana mu rika zamanto masu natsuwa jiya da wannan al'amarin ya taso na ba ba mai aka sa kofi waɗansu sun yi ta la'ana waɗansu yi ta zagi waɗansu yi ta kaza musulmi baya baya magana akan abin da bai sani ba domin al'amarin tsaro al'amarin tsaro na jami'an tsaro ne bar musu kayansu su suka san suka hango da me zai tashi a jiyan inda ba a tsare mutanen aka ce 24 hours din ba da Allah ne ya san me zai tashi jiya to saboda haka kullum idan abu ya zo mu ce ma sha Allahu kaddara lahu ma sha'a ya za a ba za mu zo a shan ba wanda ya kaddara ya umurce mu zo a shan din wanda muke domin shi din shi ya kaddara wannan da ya ga dama haye bashi ya bayan azumi ya ba za mu zo tafsiri ba ya ba za mu kaza wanda muke karatun littafin shi din da maganar shi shi ya kaddara wannan din bayan da za a yi shi musulmi kullum abu in ya zo masa a kowane situation ya karbe shi ce alhamdulillahi ala kulli hali rika zaman to masu natsuwa kada mu shiga fagen wanda ba mu sani ba security da jami'an tsaro su suka san dalilin da suka sa suka yi haka wanda watakila da ba a yi shi ba to da akwai matsaloli don Allah mu rika kawai in abu ya zo mana mu karbe shi yadda Allah ya kawo shi kun san wani abu rahamar Allah da kyautar Allah wato in ka saba yin abu with sincerity tsakaninka da Allah kullum muna tahajjudi anan kullum muna tarawih sai muna tafsiri sai Allah ya kaddaro wani abu ya san niyyar mu dinnan da ba don wannan kaddara ba har mu gama watan to Allah zai ce to bayina da na tsare su daga kaza da kaza da kaza saboda dalili kaza da na kawo su zauna a gida amma ku rubuta musu dukkan abinda suka saba yi har watan ya wuce Allah yana da wannan mun sani idan mutum ya saba bauta wa Allah ya sauke ya karanta ƙur'ani da safe ya gaida marayu ya je ya ziyarci marasa lafiya ya yayi nafilfilu yi kaza ya yayi istighfari ya je nan ya je nan ya yi sadaka ya kaza sai Allah ya ɗora masa rashin lafiyan da tashi ma baya iya yi har na tsawon kwana shekara goma bai iya tashi Allah zai sha mala'ikunsa ku zo ku rubuta wa bawa na dukkan abin da ya saba yi lokacin da yake raye saboda Allah ya sani dama don wannan laluran da ya dora maka da za ka bar wannan aikin ba Allah zai ce a rubuta masa shi Allah haka yake ku duba zamanin jihadi za a je sai waɗansu makafi suka zo waɗansu guragu suka zo waɗansu marasa lafiya suka suka ta ya rasulullah za mu je jihadi Allah ya ce wa manzonsa banda waɗannan laysa alal a'ma haraj wala alal araj wala alal marid su zauna a gida kawai waɗannan masu lafiya su je amma da aka je yakin manzo Allah sallallahu alaihi yace akwai waɗansu bayin Allah a kwance a zaune a gidajen su a Madina ba dajin da za ku keta ba makiyin da za ku kashe ba kaza da za ku yi da wahalin da za ku sha da kishin ruwa da zafi rana gaba daya da irin ladan da kuke samu a wannan face sai su yi tarayya da ko aladan su suna can suna kwance ku kuma kuna nan amma kuna daidai da su aladan to idan abu ya taso mu karɓe shi a yadda mu zaman ta musulmi komai na shi a natsa yake karɓan shi kawai Allah ne turo a eh, ƙaddarar lahu ma sha a fa'al kawai amma mu bar masu aiki su yi aikinsu security ya san abin da yake da ya ce ya bar wannan kai ma in abu ya taso maka kai takin da sishin ga abin da za ka yi ka fi kowa sanin dalilin da ya sa ka yi to mu rika kyautata zato mu bar wa kowa aikinsa mu zamanto in za mu furta kalma mu faɗi ta alheri a daga ƙarshe ‘yan ƙwana musulmi mu riƙa ramadan nan kada in ya wuce kamar yadda na ce mu bar komai kullum a rayuwarmu mu riƙa kula da abubuwa kamar haka na farko tsayuwa akan haƙoƙin Allah duk abin da yake farilla ne ka san Allah ya wajabta maka to ba mai ɗauke maka sai kai kai kaɗai za ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka ba mai zuwa ya sauke maka kula da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ba daga haƙƙin Allah su subhanahu na sai haƙƙin halittunsa haƙƙin abubuwa biyu ake saukewa na mahaliccinka ne Allah ka tabbatar ba ka shirka da Allah ka tabbatar ba ka haɗa Allah da wani ka tabbatar ibadan da za ka yi ka tabbatar annabi haka ya yi ta abinda annabi bai yi ba ka yi shi rudi ne halaka ne komai yawan masu aikata su komai girman masu aikata wannan ba alheri bane ka rabu da shi sannan ka tabbatar ba ka zuwa gumba watan kana shirka wannan yana rugurguza dukkan aikin mutum da yake kula da wani wajen haƙƙin yan adam ku kula da haƙƙin iyaye duk nagartanka ta dalilin iyaye ba za ka shiga aljanna ba ka kula da haƙƙin kai karan kanka kana da haƙƙi a kanka wa fi anfusikum ala fala tubsirun kada ka yadda yi shaye-shaye ka gurbata hankalinka ka rabu da Allah duk wani abun da zai cutar da hankalinka zai cutar da tunaninka kada ka kuskura ka yi shi jikinka din nan haƙƙi ne Allah ya dora amana a tare da kai kula da shi shine ci Allah ya yace wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ma ka kashe kanka kada ka jima kanka ciwo kada ka yi shaye-shayen da zai gurbatar da kwakwalwanka kuma ka dura wa kanka ilimi ka koyi wani abu kada ka yadda ka zauna ba abin da ka iya ka kula da haƙƙin iyalanka ta dalilin su ma ba za a shiga aljanna ba amana ce kai ka ɗauko su kula da haƙƙin ƴaƴanka ta dalilin ka ne aka ta dalilin ƴaƴanka da iyalanka Allah ya tana da wuta mai tsanani wa ƙudu hannasu wal hijaratu abun tambaya ne a gobe kiyama ƴaƴanka da iyalanka ka kula da haƙƙin 'yan uwanka na jini yayunka kannanka maza da mata ƴaƴan baffanninka ya'yan innanka baffanninka kawunanka kowa ya ji kai dinnan wani abu ne a gare shi mai jawo musu alkhairi mai tunkuɗe sharri ka kula da haƙƙin abokanka kowa yana da aboki da amini yau aboki ne ke jan amininsa ya kai shi a hallaka shi yau aboki ne wanda aka fi yadda da shi ke cin amanan abokin shi ta dalilin abokantaka irin wannan ana samu a shiga aljanna Allah zai ce ainal mutahabbuna fi zalali ko ba haka ba ina wanda suka yi soyayya don ni Allah zai sanya su a karkashin inuwan al'arshi ta dalilin abokantaka ranar da babu ta inuwa sai wannan mu kula da amana ta abokantaka da amintaka sannan kuma haƙƙin makwabta wanda manzo Allah yake ba kama da imani ƙarya kake idan baka girmama makwabcin kowa ka bashi haƙƙin shi sannan ka kula da haƙƙin society marayanka kar ka zaman to bala'i da musiba a society mata ba su isa su kai ziyara da dare ba irin ku suna nan kada a same ka a ciki mutum bai isa ya aje motar shi kofan gida ba ko ta kwana saboda kai kana nan zai waye gari ba danja zai waye gari ba taya zai waye gari ba rediyo a mota zai waye gari an dau mashin kada ka yadda a rika irin wannan rashin aminci a ce kai ne kana cikin masu sabbaba mutane sannan kuma a kula da haƙƙin shugaba da Allah ya baka a inda duk bai saba Allah ba ka masa biyayya ba ruwanka da cewa ga yanda yake Allah ne ya halice ka ya halice shi Allah ce ni ni nace ka bashi wannan haƙƙin naka ka bashi in bai baka mu zamanto masu addu'a da kyautata zato da kuma nasiha da jawo mutane zuwa ga alkhairi in mutum bai gane ba sunan nan bai gane abin da baka jawo shi a hankali da lalama kai ba ikonka ka bane daga daranka da iyawanka da ƙwaryanka bane ya sa kashi biyu Allah ne ku zamanto masu saukaka maganganu ga ɗan uwanmu masu jawowa ba masu tarwatsawa ba masu lalama ba masu tsanantawa ba da haka insha Allah tabaraka taala zamu kasance cikin alkhairi Allah ubangiji mana albarka Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka Allah ji kan iyaye da kakanni yaya wanda aka haifa da wanda za a haifa nan gaba Allah ubangiji ya musu albarka masu bukatu daban-daban daban a wajen Allah Allah biya musu bukatunsu bukatu ne na bashi Allah ya sauke musu bukatu ne na haya Allah ba ma kowa nashi ƴaƴa da ake tura su ƙasashen waje su je su yi karatu na musulunci da na boko da wani fanni Allah musu albarka Allah tsare mana imanin su daga tarwatsewa a can waje Allah tsare mana su ya zamanto abin da za su koyo alkhairi ne a gare mu ga su lahiran su gaba daya Allah ya kare mana mutuncin malaman mu kare mana mutuncin shugabannin mu duk yanda yake matukan yana sa goshi a kasa yi wa Allah sujada namu abinda ya haɗa mu da su yana da yawa wani tsari na fati ba zai raba kada ka yadda ka yi gaba da mutum saboda wani fati abinda Allah ya haɗa ku da shi yana da yawa alkur'anin ku ɗaya ne annabin ku ɗaya ne alƙiblan ku ɗaya ne lokacin azumin ku ɗaya ne hajin ku ɗaya ne komai na ku ɗaya ne inda mutum ya yi kuskure a masa nasiha a roƙi Allah gyara inda ya yi daidai ɗan uwanmu ne musu ba za mu taɓa yadda wani tsarin yahuda ya zo ya kekkece mu zanto ba ma sallama da wannan ba ma gaida wannan ba ma gaida wannan mutum mai kuskure mu matso shi mu gyara masa duk fatin da zai in dai musulmi ne naka ne abinda ya haɗa ka da yawa fati ba zai zo ya tarwasa ku ba komai ana yin shi a natsayin da musulunci ya faɗa Allah ubangiya musu jagora gaba ɗayansu duk inda musulmi ke inda ya shugaban inda ya bauɗe Allah ya dawo da shi inda ya kauce Allah ya dawo mana da shi muna san shi ɗan uwanmu ne musulmi muna masa fatan aljanna da rahama da tsira daga wuta kamar yadda muke wa kanmu fata Allah ubangiya sa ya gyara a inda ya ɓace Allah ubangiji ba mu zaman lafiya bala'in da ya addabe mu na Allah ubangiji yaye mana su Allah sa mu zaman to masu ba da guduma waje yaye wannan bala'in ta hanyar barin sako da kusantan Allah innahu waliyyu dhalika wal qadiru alai. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi